abin da na faɗa gaskiya ce domin ban shirya fim ba wallahi wallahi ban shirya fim ba na tsorata da yadda na ga aka canza bayani da labari na tsorata don na jawo hankalin mutane akan abin da ni a matsayina mai aikin NGO ta gani ko ta jiyo ba haramun bane ba ina son taimakawa mutane ne ina son taimakawa iyaye masu sakaici da 'ya'yansu ne bayan labarin da kika bayar na wata makarantar firamare da kika yi zargin ana aikata baɗala tsakanin wasu ƙananan yara bayanai na ta fitowa har an ji bayanin da hukumar hizba ta fitar wanda take nuna cewa kamar bayanin da kika bayar akwai lama a ciki kuma an yi bincike da ke aka yi binciken ma aka gano cewa abin ba haka yake ba har aka nemi cewa ki je ki janye bayananki wani ƙarin bayani zaki to um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. um, kamar yadda kowa ya sani sunana mansura sannan kuma abu na farko wane ne da zan iya ja da gwamnati wane ni da zan iya ja da hukuma wane ni da zan iya cewa ba gaskiya bane ba kuma ba haka aka yi ba ai ni ban isa ba ni da nake yar fim ni da nake ba yar kowa ba ni da nake ba kowa ba ai ban isa ba amma abin da nake so in faɗa shine ko abin da na kamar abin da na sake faɗa na faɗa lokacin da na yi bidiyon nan da aka ce wai ina kuka ina fim ina kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah subhanahu wata'ala ya ga zuciyata ko duwan mutanen da suka kalli video din nan sun gani sun ga me na ce a ciki cewa na yi iyaye ku ja hankalin 'ya'yanku iyaye ku dawo da ku kula da 'ya'yanku iyaye ku sake sa ido akan 'ya'yanku ko ma a ce ma abin da na faɗa ba gaskiya bane ba laifi ne a matsayinka na musulmi don ka ce iyaye su jawo hankali ko su kula da 'ya'yansu kuma ya zama wani tashin hankali aikin ngo nake na ga comment kala-kala na ga zagi kala-kala wanda zan iya tura wa evidence da na ga zagin da suka yi min yayi muni da yawa na tura musu da evidence na tura musu da wani abin da zan iya tura musu dan kaɗan sun gani sun dawo sun ce in yafe musu cewa musu san haka abin yake ba ni ma ban taba tunanin bidiyo din nan da aka saka aka ce ina ƙarya ba ban taba tunanin a rayuwata cewa za a iya yi irin wannan bidiyon a matsayin na musulmai a ce wai ba haka bane ba because ni na san gaskiya su sun san gaskiya kuma mun san me gaskiya da gaske ne an tafi da ke aka wannan duk binciken da aka yi kwarai da gaske duk binciken da aka yi da ne aka yi lokacin da muke wannan office din da ake ɗaukan statement ɗin yarinyar nan duk tambayoyin da aka yi mata statement din ina nan da za a iya sakan statement din duniya ta gani haka mata statement aka yi mata statement har sai da su wanda suke mata statement din suka ce wannan yarinyar wannan abin ya shige ta ba ita ce victim ba victim shine a yi kokari a dakile wannan abin don kan abin nan ya yadu nan gaba ko kuma ya haɗu a cikin al'ummar musulmai a yi nan da musulunci na farko kenan na biyu kuma da ake mata ake wa yarinya interview ta faɗa ta ce mata biyar ne da namiji guda ɗaya aka ɗauki muka ce to abin da za a yi don kar yaran masu gudu za sa kuma ka a zo nan gaba ko kuma a yi a dinga threatening ɗinta ko a ce za a kashe ta bayan an ji duk abin da ta faɗa bayan an ɗauki statement ɗinta a wannan ofis ɗin kenan sai aka ce to in aka je makarantan a sa ta a ɓoye ta a bakin mota don kar a san ma wace ce ta fito da sirrin abin da yake faruwa a makarantar nan dan ka a yi threatening ɗinta ko kuma ka a kashe ta dalilin da ya sa kenan aka sa ta a bakin mota aka ta ce yan ajin shida su suke mata wannan abin ta ce mata biyar namiji ɗaya aka fito mata da yara yan aji shida from one, eh, from 6A har 6E dan an ce makarantar students sun they are more than 6000 yan aji shida nan da aka fitar mata da su sun kusan mutum 200 in ba su kai ba amma a cikin mutum ɗari nan sai ta ware 'yan mata biyar da namiji ƙwaya ɗaya ka kuma manta kamar yadda na gaya muku yarinyar nan da ake zancenta 'yar shekara bakwai ce to 'yar shekara bakwai a fitar mata da yara sama da ɗari biyu ko in ce mutum ɗari ta fitar da yara mata guda biyar namiji ɗaya kamar yadda ta rubuta a cikin statement ɗinta da aka ɗauka a ofis ɗin nan aka tambayi yarinyar cewa da ake miki wannan abin me yasa baki jawo hankalin malamanki kin gaya musu ta ce abin da yasa bata faɗa ba dan suna threatening ɗinta sun ce za su ce ƙarya take yi kuma za a dake ta shi yasa ita ta kawai ta ki bata faɗa ba a cikin statement ɗinta wannan magana da na gaya muku yana cikin statement ɗinta da aka rubuta a office ɗin nan kuma daga ƙarshe me ya faru an ce yarinyar ƙarya take yi an kori kara an ce za a ci gaba da bincike wani abu bai sake tasowa ba yanzu ku gaya min ni mansura isa ina aikin NGO ina ganin abubuwa da ya kamata in jawo hankalin gwamnati domin a yi tsore a dakale ko a gyara kuna gani ni abin da aka yi min yanzu nan gaba zan ga wani abu da zan kawo in kirawo in ce a zo a gyara zan ji tsoro wai da ke aka je har asibiti aka yi komai a gaban ki kwarai da gaske da ni aka je asibiti amma ba da ni aka yi komai ba Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicce ni da su mutanen da muka je su ne shaida aka shiga da yaran na ɗaya bayan ɗaya wallahi an hana ni shiga aka gama binciken yaran aka fito da su likita ya rubuta result wallahi wallahi ban ga result ɗin na da idona ba amma ban san ko wannan ofishin za su iya saka result ɗin wa duniya su gani ba amma ni da ni aka je asibiti da ni aka nemi izini cewa ana neman likitoci a gynecologist su ne za su iya dubawa su tabbatar a'a kaza yana faruwa ko baya faruwa amma ba a shigar da ni ba ban ga lokacin da aka yi ba ina ganin dai yaran ana shigar da su ana fitowa da su kuma da muka samu ɗaya daga cikin yaran ka ce da me aka yi musu ka ce ba abin da aka yi musu kawai tambayoyi aka yi musu kuma ban ce shi yana ƙarya ba ban ce eh, eh, bidiyon da ya saka ya yi ƙarya ba mutum ne kamar ni ce yanzu in ɗauki yaro na in ce wani ka je can ka je ka yi bincike sai ya je dawo sai ya ce min hajiya na yi bincike ga sakamako to dan na yadda da wanda na tura dole ne sakamakon da ya bani in ɗauke shi a matsayin gaskiyar evidence domin wanda na yarda da shi na tura amma da ni na je da kaina ko na zauna da yarinya da kaina ni da ita na yi mata tambayoyi to maybe zan iya ganowa me gaskiya al'amarin to yanzu karshe menene ya faru to karshe da abin da ya faru abin da na faɗa gaskiya ce domin ban shirya fim ba wallahi wallahi ban shirya fim ba kuma ranar da na dawo daga saudiya ana ta na ga ana ta cece ku ce a faɗa mata ka a gaya mata da mata sun san in na ji labarin abin da ya dangaci yara sun san da nake samun tashi hankali yanda nake kokarin in jajircewa in ga cewa na taimakawa wannan yarinyan to sai na ce me ke faruwa ne naga kowa na ta kai kawo aka ce ai bayan kin tafiya kin ji kin ji abin da ya faru baki sun zo wance ta cewa wata yarinya zo in miki kaza to daga nan ne hankali yan gida ya tashi ka ce aina ta samu labarin aina ta ji labarin kamar yadda na gaya muku ni gidan mu gidan malamai ne wallahi ko rediyo ba mu da shi a gidanmu to ni gidana ma da kaina ni da nake yan zamani wallahi ban da rediyo a gidana duk mutanen da suka sani wallahi sun suna sun sani sun san gidana sun san labarina balle ma a ce yarinyar ta gani ne ko ta ji so ni na yi bidiyon da na yi na yi ne domin in jawo hankalin iyaye don su kula da yaransu ban yi bidiyo na don neman suna kamar yadda wata a nan ofisin take cewa eh ba mamaki kin yi ne don gwamna ya kira ki ko don malam ya kalle ki ko don wani abu wallahi wallahi to wani suna zan yi kuma astagfirullah Allah na tuba sunan da na a baya bai ishe ni ba yanzu akwai wani sunan da zan yi a nan gaba da zai kai wanda na yi a baya babu amma an ce an yi zauna da ke an yi masala a cewa za ki je ki janye wancan bayanin da ba zan iya janye magana da yake gaskiya ba domin in na janye wannan zancen iyaye za su zauna su yi relax ce ashe dama mansura ƙarya take wallahi ba zan janye ba domin ba ƙarya nake ba domin su ma a ofishin sun zona da yarinyar one on one hankalinsu ya tashi har ita matan da aka fara kai ni ofis ɗinta kuka ta dinga yi tana kuka wai ta ce a duniya ya za a ce aka na faruwa da ta ji magana da yarinyar ta faɗa don haka ba ni kaɗai ce na yi fim ba ita ma wannan farar matan nan a ofis din ita ma ta yi film don ta yi kuka wiwi har ta yi oto da yarinyin ta tosaya yarinyar cewa a this age a ce nan ta shiga irin wannan matsalar ina da hoton da suka yi tare ta ce ɗauke mu ina son yarinyin nan ta shiga wannan matsalar to ita ma da kanta ta yi kenan ta da ba fim ba balle ni da nake fim amma me yasa baki tuntubi ma'aikatar ilimi wata ja ba kamar da na gaya maka ba ni da alaka da kowa kuma ni aiki NGO kamar aiki NGO nake yi don na jawo hankalin mutane akan abin da ni a matsayina mai aikin NGO ta gani ko ta jiyo ba haramun bane ba ina son taimakawa mutane ne ina son taimakawa iyaye masu sakaici da 'ya'yansu ne ina son in nuna iyaye ne cewa su dinga kula da 'ya'yansu in za ku yi wa 'ya'yanku wanka ku duba su in suka dawo daga makaranta ku tambaye su ba wanda ya gaya muku maganan banza ba wanda ya yi abu mara kyau da ku ba wanda ya ce ku je ku yi wani abu da bai kamata ba wallahi wallahi abin da ya sa na yi bidiyo din nan kenan wallahi ban yi da wata manufa ko ina tunanin ma ko za a neme ni ko wani abu ba wallahi ban yi dan haka ba amma zuwa yanzu akwai wasu da suka tuntube ki akan shi wannan al'amari mutane da yawa sun tuntube ni har daga Abuja har irin eh, eh, human rights um, naptic kai loyoyi chief judges baristas akwai loyoyi ma da suka ce za su tsaya min domin sun zo sun zo na da yarinyin sun mata interview kuma su ma sun ji abin da yaren na take faɗa wanda babba babba balagaggen mutum wallahi zai faɗi irin abin da yaren na take faɗi ba abin da take labarin take bayarwa yanda abin ya faru yanda aka yi mata so sun ce za su tsaya mini na ce kuma wallahi na tsorata na tsorata da yanda na ga aka canza bayani da labari na tsorata wannan abin ko nan gaba na samu wani abu da irin zan iya jawo hankali gwamnati su zo su yi wani abu kai ba zan iya ba don wannan abin da aka yi mu na tsorata sosai bana jin tsoro ban da tsoro amma wannan abin sun tsorata ni